يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi daren litinin 25 ga watan rajab hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan februari shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da ƙaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka wacce aka fi sani da markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majarar tudun wadan zaria tare da iyayenmu da 'yan uwanmu ɗalibai a cikin tafiyarmu ta ƙoƙarin fahimtar littafi mai albarka karatun littafin akhlaqu hamalatul qur'an na al-imam abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajurri wanda ya rasu shekara ta 360 Allah ya yadda da shi ya haskaka makoncinsa ya kai ladan waɗannan majalisai da muke kullawa zuwa ga taskar ayyukan alkhairinsa mu ko muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yadda da mu ta sanadiyar wannan karatu Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka ambace mu a fadar ka mai daraja ga mu mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka ba abin da ya haɗa mu sai son ilimi da san littafinka da ƙoƙarin fahimtar addininka ya Allah muna roƙonka ka yadda da mu ka karɓa mana ya Allah kai mana albarka a cikin abin da muke karantawa abin da muka yi kuskure kuma ya Allah ka mana gafara ka juya wannan kuskuren ya zama alkhairi da lada wanda za mu ci gajiyarsa duniya da lahira kafin mu ci gaba akwai tambayar da aka miko yanzu ikon Allah ana mikowa na ce Allah sa ba mafarki ba fassara mafarki sai na ga kuma akwai ban san ya aka yi haka ba eh, ya ce assalamu alaikum wa alaikum Allah ya kara malam lafiya amin da ilimi mai amfani da albarka Allah ya kara malam imani da wadatar zuci Allah ya sa to addu'o'i amin duka malam don Allah me hukuncin mai karanta alkur'ani a kwance karanta qur'ani a kwance wani lokaci akwai ladama na musamman mutum yayin niyya الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار amma kuma idan mutum ya karanta shi a kwance saboda istihtari da rashin girmama a kagayi laifi kuma mun fahimta wannan shine a takaice na biyu saboda haka a takaice babu laifi ka karanta qur'ani a kwance a wannan ka karanta babu laifi an ruwaito daga wasu daga cikin magabata irin tayani baccin nan da ake kasan akwai tayani bacci kowa yana da tayani bacci wani tayani baccin shi tunani ne wani tayani baccinsa waya ne zai duba facebook da menene wani tayani bacci yana da wani littafi a gefe wani novel ko wani abu zai karanta wani jarida wani kaza wani kuma ƙur'ani zai karanta kowa da tayani baccinsa to akwai malamai da a wannan zamanin da magabata da aka ruwaito daga wajensu tayani baccinsu in suka kwanta shi izifi goma izifi sha biyar kafin bacci ya zo tayani baccinsu kenan wani littafi mai shafi ashirin da biyar mai shafi talatin shine tayani baccinsa akwai malamin da na sani ya rasu Allah ya ji kansa baban baban Muhammad al-Mukhtar al-Shanqidi al-Faqih Muhammad kenan na yanzu to mahaifinsa tayani baccinsa shine karanta muktasar Khalil da ka a guje kafin ya bacci tayani baccinsa kenan to kai me tayani baccinka <laughs> in ya yi sati ɗaya da tayanin bacci na muftasar khalil sai ya koma wani littafi sai ya koma sahih bukhari sai ya koma muslim sai ya koma misali ya karanta hadisai 100 200 300 gobe sai ya karanta na gaba gobe kaza gobe kaza tayanin baccin sa ke ya muke da su wal mauta ya ba'athumullah Allah ya samu dace so na biyu ya ce na kasance ina yawan mafarkin aljanna malam wani lokaci har sai na bude mota zan shiga a cikin aljanna kawai sai in farka in ganna a kan gari <laughs> to shin malam wai a cikin aljanna akwai mota ne <laughs> eh, Allah ya kara malam ilimi amfani da albarka amin eh, Allah ya azurta mu da aljanna haula hannu dandin duka magarya cikewa inda kowa yake so ya kai shi ne aljanna Allah muke roƙo da sunayensa masu sarki da sifofinsa masu daraja ya tausaya mai azurta mu da wannan aljanna mai daraja Allah ka yi aljannan ka ne don bayan ka baka bukatar ta mu ne muke bukata Allah ka ba mu ganin yawan mafarkin aljanna ina maka bishara da allah insha Allah alkhairi ne babu mamaki kana yawan aikata ayyukan alkhairi ne sannan kuma a rayuwarka ta yau da kullun kana yawan tunanin aljanna zuciyarka ta ratayu da wannan gida mai daraja mai albarka aljanna kenan shi yasa kila ake samun haka abu na biyu har sai in ka zo za ka buɗe mota motar aljanna yadda kace sai ka farka sau da yawa idan mutum yana mafarki sai ya ga da zarar zai yi wani abu kwatsam sai ya farka a daidai wannan gabar akwai dalilin da ya sa hakan ke faruwa wani lokaci din a katse masa mafarkin da yake yi domin a zaburantar da shi kamar da muka sani daga cikin hikimomin samar da mafarki a rayuwarmu Shi ne a zaburar da mutum domin ya ƙara aikata aikin alkhairi ko kuma a tunasar da shi abin da ya manta ko kuma a ƙara masa karsashi kan abin da yake sakaci da shi ko kuma a bayyana masa wani abin da ya ɓoyi gare shi duka waɗannan yana daga cikin dalilan mafarki kuma malamai suna ambatan wannan a ƙarƙashin inna rabbi da kulli ma yasha na na suratu yusuf tunda latiful lima ya sha tunda yusuf yake nufi lima ya sha gaba ɗaya na abin da ya wakana har da mafarkan da ya to a daidai lokacin da ka buɗe wata gara ko wata falala ko ka kutsa wani abu sai ka tashi to ana so a ce maka wannan zahir ɗin eh za ka same shi amma ci gaba da aiki ah, to shin akwai mota aljanna babu wani nasi da yake nuna ba wani hadisi da ya zo babu hadisi da ya magana a kan mota karar balantana a ce to akwai ta amma kuma babu abin da yake hana babu kuma amma dai muna da nasi wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun ko yawa cewa duk abin da mutum yake so saboda haka ai mota ala fatta malam kaɗan ne daga cikin kaɗan ɗin kaɗan na aljanna kana ganin ferrari da sauran motocin nan suna baka haushi din baka samu dan karka da za a haɗu insha Allah da fiye da haka insha Allah a duniya ma nan gaba da wasu shekaru nan da shekara ta shekara 2050 da 60 da 70 motocin ba irin wannan da muke gani ba ko ba ku samu rahoton wannan ba to dana aljanna ku ah, so a takaice kenan الله ya samu da shi wannan shine majalisinmu na 45 قال المصنف رحمه الله تعالى وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل, بحديث ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه وكذا ينتفع هو أيضا ويتدبر ما يسمع من غيره وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم ويتأول قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله سبحانه وكان أنفع للقارئ عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اقرأ عليه قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسين البلخي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال, حد قال أخبرنا سفيان عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن, أبي عن, عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقل أقرأ عليك وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه من غيري قال فافتح فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فلما بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عينيه تذرفان فقال لي حسبك malam ce, wa uhibbu liman yulqinu idha quri'a alayhi an yuhsina al-istima' ila man yaqra'u alayhi daga cikin abin da nake wasiya nake bada shawara yake burge ni wanda yake so ya siffanta da siffofin magabata wajen ilmantarwa to ina sha'awar ya siffanta da kyakkyawar sauraro sauraro na zuci da na kunnuwa zuwa ga shi yasa ya ce alistima'a ila alistima'a ila Alistima a larabci ta ta'adda bi ila fassami'u lahu ta ta'adda bi ila wa ta ta'adda bi lahu idan ka ga yi ta'adda ta an yi ta'adiyanta da ila to tana fa'idantar da wata fa'ida idan aka ce istama'tu ilaihi to tana wannan kalmar tana fa'idantar da karkatawar kunne da zuciya zuwa ga abin da kake sauraro shi yasa Allah ya ce wani tasgha ilaihi akwai sauraron da kuma karkatuwar zuci da kwakwalwa zuwa ga abin kake sauraro to in aka yi tahdiya fastami'u lahu shi kuma wannan ta'adiyar tana fa'idantar da wata fa'ida lahu aika anna udhunaika la tastami illa lahu saboda haka kamar dukkan ka za ka zama kunnuwa ne ka tattara ina ka ina ka ka samu kyakkyawan sauraro kaga kowace ta'adiya anan tana fa'idantar da wata fa'idar da wancan ba ta fa'idantarwa to amma wace ta fi na'am to me yasa Allah ya ce bai ce hmm? kulli hmm. ah, malam ya ce sau da haka ina ba shi shawara ya samar da kyakkyawan sauraro ah, wala ya shagila anhu bi hadithin wala gairi daga cikin dalilan da ya sa a larabcanci a balagance lahu ta fi ilaihi alistima shi ne istama'atu ilaihi na saurare shi da istama'atu lahu ita lahu kaman tufidu istama'atu min ajilihi yanzu wanda misali aka kunna ƙur'ani da aka kunna ƙur'ani sai ya ji ga sautin ƙur'ani ya fara isowa sai ya ce bari in saurara kaga yanzu me yake yi yastami'u ilayhi ne to amma wanda istama'a lahu to kamar tun farko jin nashi ma zai karkata zuwa ga ƙur'anin ne asali famin ajlihi yastami mun fahimta wallahi alam yace wala yashghal anhu bi hadithin wala ghairihi kar ya shagaltu da wata fira ta gefe sawa'un shagaltu wannan da wani abu ne zai yi fira ce ko kuma tattaba wani abu misali a wannan zamanin ɗalibi yana karanta maka ƙur'ani kai kuma kana daddanna waya misali to malam yana cewa karkai wannan fabil hari fabil hari an yantafi a bihi man ya ƙara'u alaihi wa kada yantafi uhuwa aiba ya ce wannan ya fi kusa ya fi taimakawa wajen mai sauraron ya amfana shi ma wanda yake karantawa ya amfana shi ma mai sauraron malamin ya amfana ke kalmar hari tana da cikin kalmomin da kalmomi ne na larabci wanda suka yi karancin istimali ko ake ba amfani da su yanzu amma duk sanda ka ji mutum yana larabci ka ji yana ɗan jefa sahari to larabcin nashi ya dan fara zama mai zuma zama da ga hasi kaɗan. آه، وقارئه المرضي قرب مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة فانقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا الحري أنا نفهم الأجدر يا فكما يا فكما يا فكسا ya هنا الأحرى wa ya tadabbar ma ya min wannan zai taimaka idan ka ba da kyakkyawan sauraro sai ya zama da kana tadabburin ayoyin ƙur'ani da ake karanta abinda malam yake so ya ce a nan kai malamin ƙur'ani ba manufar da ake so a samar a kanka kawai ka gyara ma dalibi tilawa da tajwiri ba ne ɗalibi ya karanta shafi ɗaya an gama to kai wata fa'ida ka samu a zuciya da alaƙa da Allah da tsabtace ɗabi'a da tsabtace duk wata tsatsa a cikin ƙwaƙwalwarka duk wannan karatun zai zama shaida gare ka ko a kanka mun fahimta idan yanzu aka karanta maka ayin da suke magana a kan haƙuri da kaza da sauransu an yanke maka hujja akan ka zaune haƙuri to mutum ya zama bai haka ba sufanta da haka ba kaga ya kasance cikin masu sauraron qur'ani ba sa amfanuwa da shi to kaga idan da za mu rika kallon ƙur'ani ta wannan mahangar ashe zai wahala ka ji aya ɗaya biyu ba tare da ta maka tasiri ba kenan a rayuwa وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم ما لن يتباب ما ماكي أتكين كتاوان سورارا دمتن زين قرآن يكسن تي أكوي كارن فائدا توا دا أبن ديكي سورارو وما ونن yana nuna ƙarin lada duk sanda kake ƙoƙarin fahimtar littafin Allah kake ba shi kyakkyawan sauraro to tabbas ana sa ran ka ya ɗaran ma wanda bai siffanta da waɗannan siffofin ba babu mamaki lokacin da za ka saurari ƙur'ani daga wajen wani ya kasance ka fi tasirantuwa da shi a kan sanda kake karantawa sai sa daga cikin hikimomi cewa a rika sauraron ƙur'ani kenan fasami ulahu wa an su sujudu malam gashi ma ya faɗa sai ya ce wa ya ta'awwalu qaulallahi azza wa jal ya rika kirdadan ya rika kokarin a fassara abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayan ya ciro shi daga duniyar karantawa zuwa duniyar aiki Allah ya ce wa idha quri alqur'anu fastami'u lahu to ka karanta wannan ayar to ina fassarar wannan ayar a cikin rayuwarka ta'awulul qur'an shine ta'awulul qur'an yana iya zama a baki da baki yana iya zama da aiki ya za a yi ta'awulul qur'an da da da da baki misali Allah subhanahu wataala ya ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim sai in ka zo za ka karanta ƙur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim ta ta'awwalul qur'an da baki da fada kenan sannan kuma in ai magana ita ma aiki ne so kaga kayi da aiki ke ta ta'awwalul qur'an da aiki shine kamar misalin da malam ya ambata ana ta ta'awwalul qur'an wajen addu'a misali kamar yadda aka nakalto daga Aisha radiyallahu anha تتأول القرآن بقوله إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فتقول يا بر يا, يا رحيم اغفر لي تأول القرآن كنا ونلوكتي so da yawa idan aisha radiyallahu anha tana cikin karatu ta zo kan wannan ayar to bata cika samun karfin ta iya wuce ayar ba saboda kuka da tasirantuwa da abinda ayar ta kunsa inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim ita ma Aisha radiyallahu anha sai ta ta maimaita wannan ayar sai a karshe ta rika cewa ya barru ya rahim kai mun gafara Allah ya da ita Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan duk sanda aka karanta qur'ani ko kuka ji karatun qur'ani to fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ku bashi kyakkyawan sauraro sauraron da ake sa ran ya haifar da tasiri wa ansitu ya kasance kuma babu hayaniya da hargowa wacce za ta yi hana mutane su fa'idanta da abin da ake karantawa wa an fito al'insat yana iya zama sauraron abu al'insat a nan yana iya ɗaukan ɓangaren abin da zai fito daga baki ko kuma wani aiki da zai hana a saurara yanzu idan mutum bai yi magana ba amma kuma sai wani shi ta yi ta ringin to lamiyar ba a samu al'insat ba mun gane ba a samu al'insat ba a yana zaune a natse amma kuma ya dinga motsi da wani abu ba a samu al'insar ba saboda wannan motsin da hidindimin da yake za su yi tasiri wajen kyakkyawan sauraro Allah subhanahu wata'ala ya ce la'allakum turhamun wannan ayar daga cikin fa'idojinta ma'ana Allah ya ce yin haka zai taimaka wajen samun rahamar Allah subhanahu wata'ala daga cikin fa'idojin wannan ayar malamai suna cewa yawan sauraron qur'ani wani tsani ne da mutum yake takawa wajen kusantar rahamar Allah subhanahu wata'ala bi mantuqi hadhihi al-aya ba mafhum ba kai tsaye ne abinda ka fahimta ana saboda haka ladan karanta qur'ani daban ladan sauraron qur'ani daban in kana so ka ci riba biyu ka saurara kuma ka karanta mun fahimta daga abin da ke tabbatar da haka shine a cikin sauraron kur'ani ai akwai amfani da wata gaba ta musamman kunne kenan to ita kuma wannan gabar za ta yi maka shaida ranar tashar kiyama inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ila ulaika kana anhu masul fa idza lam yatahaddath ma'a ghayrihi wa an ilayhi adrakathu ar-rahmatu minallahi subhanahu wa ta'ala idan aka samu kyakkyawan sauraro mutum bai shagalta da firarraki na gefe tsakaninsa da abokan zaman sa ba to ajbakatu rahmatu min Allah sai wata rahama ta musamman ta matso kusa da shi daga wajen Allah subhanahu wataala wa kana anfa'a lil qari alai wannan natsuwar da malan zai yana sauraron qur'ani fa yanakis ijaban sai yayi tasiri kuma akan shi dalibi mai karatu saboda haiban malami da natsuwarsa sai ya ƙara sa ɗalibi ya ga ƙimar abin da yake karantawa shi kuma wannan sai masa tasiri positively sai ya kasance ya amfana da abin da yake karanta وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زرهما صلى الله عليه وسلم وترانا يا شيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي من زرهما صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن مسعود كرنتا من قرآن قال سي ابن مسعود رضي الله عنه يتي sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqra'u alayk ay aqra'u alayk wa alayka unzil yanzu ka nemi in karanta maka qur'ani ya rasulallah bayan a akan abin nan ka cokan qur'ani ya sauka ne daga Allah subhanahu wataala zuwa wajenka kai ne ka zo da qur'ani kuma a ce ni yanzu ɗalibinka wanda ya koyi ƙur'anin nan daga wajenka kuma a ce in karanta sai manzan Allah sassala ya faɗi kalma khalida zatu hikmatin baliga yace inni uhibbu an asma a homin min ya ce ni inni din karkai shaka a shi din ne manzan rahama shi ne yake magana inni uhib ina so ina kauna ina sha'awar an asma'ahu min ghairi in sauraruhu alqur'ani in saurari qur'ani min ghairi daga wajen wani wani na wannan jumla ta manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda muka sani maganganunsa kullun kullun cike suke da hikima amma a babin rayuwa a babun ilimi wannan wata jumla ce da bai kamata Tafaku ko ta ɓace daga idanun ɗalibin ilimi ko mai son alkhairi a rayuwa abu na farko manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ƙimmatu tawabu'i cewa shi magaryar tikewa ne wajen ƙanƙan da kai shi ne aka ce da shi لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه amma shi ne kuma yake ce ma ibn mas'ud ka karanta mun ƙura'ani kaga ƙarshen tawalu ce na ƙarshen nuna cewa duk yadda ka kai wani mataki a rayuwa na ilimi ko me to za ka iya sakowa ka saka amfana da wani saboda yanzu manzo Allah sallallahu ba wai koyon karatu yake ba a'a uhibbu an asma'ahu qur'anin yana da matsayi yana da martaba a wajena ya kai martabar da ina sha'awar in ji shi in saurare shi daga wajen wani ina wanda zai ga alkhairi a wajen wani na ilimi ko wani abu amma ya ji amfanuwa da shi manzana sana ya koyar da mu yadda ya kamata mu wannan ita ce tarbiyyar annabawa a matakin farko a wannan maganar da manzala sassana ya yi akwai tabbatar da cewa shi ibn masudin gwani ne na gwanayi shi yasa ake ce mata imamun jalilun fil qur'an gwani ne na gwanaye a babin qur'ani saboda tunda annabi sallallahu ya zabe shi din ya ji daga bakinsa ai ya nuna an masa stamp kenan akan kira'arsa ya iya din to kaga akwai al-i'tirafu bi al ghairi yarda da acknowledging na matsayi da wani alkhairin da wani yake da shi wannan ita ce tarbiyyar annabawa wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana fa arsilhu mai Musa alaihi salam yake cewa ya Allah ga dan uwana Harun ya fi ni fasaha ya fi ni iya isar da sako ya fi ni zalaka ya fi ni kaza da sauransu a hada shi da inda Musa ya so ya Allah ka mai da ni mai fasaha fiye da Haruna mana sai in je sakon a'a wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yana da kyau mu gane cewa tabbatar da matsayin wani a wani baji bai taba daraja ka sai ma dai ya kara maka matsayi wani Allah ya bashi kaza Allah ya bashi Allah ya sanya masa albarka ba zai hana kai kuma abin da ya baka ka waiga ka ga ya bace ba ba dan wancan babbar bare ba ne hmm? sai babbar bare ya sanya dan wake abin nan sulub irin mai santsin nan ne sai ya ya ji ya wuce sai ya tashi ya kakka babbar barbare ya ce aka ce ya ce yana neman dan wake to ba dan waken babbar bare da zai bace a ce da kana da shi an rasa iyayen mu bare bare har da ni a ciki saboda haka kada a ce na na tsokane mu eh. ah, ba kana da wani abu ne da za ka dinka ka tabbatar da falalar wane sai a ce shi kenan dinka yi shaida sai a ce oke shi da ya tabbatar da wane yana da karatu shi bai da karatu kenan in dan Allah kai a lokacin ne ma daraja ka za ta bayyana a cikin mutane mun fahimta kaga wannan a babin ilimi in shi ka fara magana a kai babu maganar cewa kana jin haushin a karatu wajen wane kana jin kaza a'a ku je wajen wane ku amfana ku je wajen wane haka karatu yake karatu ba na gidan su wane bane kowaye kai a lokacin da kake ganin kamar ka kai wani mataki wallahi in dai karatun kake ba inda kaje hasali kana ƙara yi ne kana ƙara gane ashe baka shiga ba haka karatu yake ko kuma ya kasance a wani lungu ko loko kake baka haduwa da masu karatu da haka ka gane waye yake da falala kaza ka nuna shi ka ce a kaza ko kai ka je wajen shi kai karatu ba wani abu ah, wannan ya yi daidai da hadisin anas bin malik na ubay bin ka'ab shi kuma ko shi kuma yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ubay bin ka'ab inna Allah amarani an a'rida alayka alquran ku ji lafazin fa inna Allah amarani an a'rida alayka alquran kamar kace nan da nan ubay ya tara gaba ya rasulullahi awa sammani laka awa sammani laka wannan hadisin akwai fa'idoji da yawa a ciki daga cikin fa'idojin a hadisance ba laifi ba ne mun matsayin mutum ka tambaye shi wani abu ka tabbatar so ina laifin in ka zo ka ba da wani labari ko ka faɗi wani abu sai wani ya ce maka ya kaza to ba ka yi da ni ba ne to ga sassanar sassalama ya ce inna Allah mara ni an a'arida alaikal sai ce awa sammani laka ba wai shakka ba ne a'a yana ƙara neman bayani ne domin murna ta samu wajen zama a cikin zuciyarsa ya ce yanzu ni ubayyudin ya rasu lallaye ba sammani ya ce ubayyu saboda ne wannan kuma a babin alaƙa da allah wata wani lungu ne mai zaman kanshi cewa Allah ya furici da sunanka aikin an sallame ka shi ne ya ce awa sammani laka manzala ta sana ya ce na'am kai ɗin ubayyu haka aka an ce ubayyu daga nan sai magana ta ƙare sai ta'abir da hawaye sai dai hawaye su magana sai fashe da kuka farahan saboda farin ciki da murna saboda idan Allah ya ambace sunanka a kan aikin alkhairin da mutum ya yi ai an maka sama cewa an yadda da kai kenan to a babin abin da Allah ya fi so maganarsa kuma a ce ga wanda Allah ya fi so a cikin halittunsa annabi sassalan kuma a ce ka zo ka karanta masa maganar da tafi tsarki shi kuma shi ne jakadar da ya zo da ƙur'ana sannan ta ubayyu ba irin ta ibn mas'ud ba ce ba uhibbu an asma'ahu min ghairi bane shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mai daraja mai matsayi shine yanzu zai yi karatun qatada bin da'ama as-sadusi yace fa umbitu da muka bincika sai aka ba mu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta mu ubayyu lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikeen munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyinah wannan wani karatu ne mai zaman kanshi me yasa manzala ta sana ya karlam ya zaɓi lamya kuni akwai karatu mai yawa ba shi ne maudu'i mu ba amma shahid manzala ta salama yanzu shi zai karanta a can kuma na ibnu mas'ud sauraro zai abu amur addani yake cewa waɗannan hadisai biyu hadisai ne da za ka iya kiransu autad pilas ginshiƙai a babin koyon karatun ƙur'ani da koyar da shi sai da malamai suka fitar da fa'idoji fiye da 25 da 30 a ƙarƙashin waɗannan hadisan guda biyu ba mu da lokaci ballantara mu ambace su saboda haka bawan Allah ka amfana da kowa ka girme shi ya girme ka a kowaye ko da kishiyar ki sai ki amfana da ita mare da gaske inda giza ke saka ko abin da ya kamata mu fahimta wanda bai iya ba shine fa mai matsala daga garan da ka iya shi kenan in ka iya din wanda ya koya maka shi ma ba zai bai isa ya kwace ba mun fahimta saboda haka laisa aiban Allah ta'lam wa innamal aib Allah ta'allam shine aibu rashin sanin ba shi ne amma ka ƙi koyan shi ne ita ce matsala malam ya ce haddasa na firyabi malamin mu firyabi ya ba mu labari mun yi magana a kan firyabi da farabri ko in za ku tuna bambanci tsakaninsu kala haddasa muhammad bin al-hassan albalki muhammad bin al-hassan ya ba mu labari akhbarana abdullahi bin al-mubarak قال أخبرنا سفيان ابن سفيان ابن عيينة آه، عن الأعمش سليمان ابن مهران آه، الأعمش هو آه، ابن ابن ابن المبارك ينا جرمه وسفيان ابن عيينا جرمه ما ودى منقطعة النظير تنادى كارنشن ساموان هر ابن المبارك ونلوكتي an taɓa tambayansa to ibnu uyaina yana yana wajen sai aka matsa masa kai magana mana sai ya ce ah, rubina ala an Allah na takallama a Kabirina. an tarbiyyantar da mu kada mu rika magana a gaban na gaba da mu a fagen ilimi sai ka hasko wancan zamanin ka hasko zamani yanzu sai ka fahimci bambanci tsakanin jiya da yau عن إبراهيم إبراهيم النخعي عن عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني عن ابن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم يا ka karanta min ƙur'ani fa qultu aqra'u wa alayka unzil yanzu ya rasulallah, kai ne aka saukan maka da ƙur'ani fa sannan kuma a ce in karanta maka qala uhibbu an a min ghairi ina so in ji ƙur'ani daga wajen wani na ne qala ibnu mas'ud sai ya ce faftatahtu suratan nisa'i sai na zaɓi suratan nisa'i sai na fara karanta ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ina karatu ina karatu har na kai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulle ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala i shahida fara'aitu ta birifan. sai na kalli manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai na ga idanuwansa suna kwararar ko suna fitar da hawaye fa qala hasbuk sai manzan rahama sallallahu alaihi ya ce mun ya isa wannan riwayar ta ƙara mana bayani a kan riwayar ta gabata daga cikin bayanan da ta ƙara mana shine ayoyin da ibn masu ya karanta suratun nisa da kuma ina ya tsaya da kuma kukan da manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya yi da fa'ida ta gaba ba laifi ba ne idan kana karatu ka ɗaga kai kenan ka kalli wani tunda yanzu gashi ibn mas'ud ya daga kai ya kalli manzon rahama sallallahu alaihi wasallam har ya fahimci cewa ga idanuwansa suna hawaye Allah subhanahu wataala yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya al'amari zai kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin lokacin da a fagen kiyama in ji Allah za mu zo da kowace al'umma da mai shaida a kanta shaida a kanta na cewa an isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala hasken musulunci ya isa zuwa gare su waje ina bika ala ha'ula'i shahida ya rasulullahi kai kuma za mu zo da kai ka zama mai shaida ala ha'ula'i a kan waɗancan suwaye waɗancan ko dai ya kasance ƙurai shawa waɗanda ba su yi imani da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ba ranar tashi alkiyama manzan Allah sallallahu zai zama shaida akan cewa tabbas ya isar musu da manzanci kamar in wannan ne to sai ya kasance shaidar kowane annabi ne zai yi shaida a kan al'ummarsa yau mai ya jima Allahun rusula fa ya ƙulu ma za ku jibtun kanu la ilma lana innaka anta ko har zuwa ƙarshe ko kuma haƙula'i wata daraja ce da martaba da manzo Allah zai samu haƙula'i a nan tana nufin gaba ɗaya annabawa manzon rahama sallallahu zai zama shaida gare su cewa lallai sun isar da annabcin ko manzancin da Allah ya aiko su da shi kaga wannan fasara ta biyu ta fi martaba ta fi nuna darajar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to abin tambaya me kuke tunani ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na girman shaida kwarai wannan yana daga cikin dalilin daga cikin fa'idojin da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan ayar ashe shaida babban abu ce babbar abace da ya kamata mutum ya yi taka a kai gashi Allah subhanahu ta'ala ya ambaci shaidar da za a yi a ranar tashin alkiyama da wani uslubi na fakaifa idza ji'na min kulli ummatin uslubi ne na girmama al'amarin shaida to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuka sai kace menene girman shaida me kake nufi ne makanatul mawqif zaben shi da Allah subhanahu wata'ala yayi aka bashi wannan martabar na cewa gashi zai yi shaida akan al'ummomi gaba ɗaya da annabawa da suka zo zuwa ga al'ummomi gaba girman wannan abun ya sa manzo Allah salama hawaye na ɗaya kenan na biyu na biyu shiddatu haulil mawqif ko shiddatu al-khawf min haulil mawqif a wannan matakin ko wannan bagiran wani yanayi ne da ake cikin tashin hankali da firgici sai manzo Allah sallama ya hararo abubuwan da za su faru na firgici da tashin hankali sai wannan ya sashi hawaye na biyu kenan dalili na uku wallahu alam daga cikin dalilai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuno da cewa yanzu waɗannan ƙuraishawa da kafirai da suka ki imani a haka za su tafi kenan ba za su yi imani ba shi kuma yana tausayin su yana son su da alkhairi ya so a ce ina ma da sun yi imani ba wai a ranar tashi alkiyama ya zama shaida a kansu cewa ya isar ba to tsabar tausayin da yake da shi shi yasa yake hawaye laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim manzon rahama sallallahu alaihi wasallam inda abin yake so ne zai so a ce kowa ya imani to amma abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta shi zai faru saboda haka a zuciya ce da ta cika da tausayi ta cika da san alkhairi ga dukkan wani dan adam to manzon sallallahu alaihi wasallam zai so a ce kowa ya samu wannan hasken na imani daga cikin dalilan da ya sa mazala su salama ya hawaye ne a koya mana yadda ya kamata mu tarbiyyantu lokacin da muke sauraron ƙur'ani da mazala su salama da annabawan da suka gabace shi da bayan allah na ƙwarai suna tasirantuwa da ƙur'ani saboda shi ƙur'ani إذا بلغ سلطانه في القلب مبلغا هيج النفوس إذا سلطاني كرف قرآني ده تاثير شأت كنزوتيا يكوث أت كنزوتيا توثي موسى زوتيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإس... وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا, تليت إذا, تلي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله wannan koyarwa ce daga makarantar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ya yi ƙoƙari ya rika tasirantuwa da ƙur'ani idan ya saurari ƙur'ani a samu tasirantuwar kwakwalwa tasirantuwar zuci tasirantuwar gabbai tasirantuwar canjin yanayi zuwa nahwal afdal zuwa abin da ya fi daraja hakanan daga cikin abin da za ka iya kirgawa daga cikin dalilan kukan manzan rahama sun salama a nan wallawa nan shi ne kukan murna kukan murna da matsayin da zai samu waje na bi bika ala haula shahida wani janibi akwai janibi na murna ma'ana me ake nufi da wace murna ake nufi a nan tabbatar da matsayinsa da fifikonsa a kan sauran eh, annabawa wallahu alam malam ya ce wa uhibbu liman kana yuqri'u Allah mun karanta wannan قال المصنف رحمه الله تعالى وأحب لمن كان يقرئ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه فهو أنفع للجميع وأما التلقين فلا بأس به فلا بأس أن يلقن الجماعة وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به وألا يجفو عليه ويصبر عليه فإني لا آمن أن يجفو فإني لا آمن أن يجفو, أن يجفو عليه فينفر عنه وبالحري ألا يعود إلى المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا بشر بن الوليد قال وحول السند قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن, بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سويد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا malam ya ce wa uhibbu liman kana yukre daga cikin shawarwarin da nake ba wanda yake koyar da ilimi sawa'un qur'ani ne ko waninsa amma a matakin farko qur'anin malam yake nufi Allah ya durusa alaihi waktar darsi illa wahid lokacin da yake koyarwa yake sauraron masu karatu to kada a daidai wannan lokacin ya kasance akwai masu karatu mai karantawa a lokaci ɗaya fiye da mutum ɗaya wala ya kunu sanin ma'a kada wani ya kasance tare da shi fahuwa an fa'ulil jami'i yin haka ya fi tasiri ya fi amfanar da duka masu karatun masu koyon karatu فلا بأس وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة يتشي أما التلقين إذن يكسن شيء ما مالا زي تاني لا لبيس أمسى أشي تندى أقوي ونا التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة باب في ألوك شيئا يا koyar da jama'a adadi masu yawa yana karantawa suna bin sautinsa suna bin muryarsa wannan daga cikin dalilan da ya sa malayin ambaci wannan shi ne kada wani ya zo ya ce shi yana da abin da ake kira da multitasking ability mana zai iya yin abu fiye da ɗaya a lokaci ɗaya akwai masu wannan baiwar duk wanda yake zuwa a saudiya misali a masarautar manzana sassanar zai yi mamaki ya ga malamin ƙur'ani yana tsaye tare da shi akwai yara uku hudu suna bin shi a baya suna zagaye a cikin haram suna karanta masa qur'ani kuma yana gyara ma kowa kuskurensa skills ne da ake iya developing ana iya a koyan su yau da gobe yau da gobe har mutum ya kware kuma zai wahala ka ji ɗaya daga cikin ɗaliban sun yi wani ya yi kuskure malamin bai ji ba kuma su hudun duka suna karanta a lokaci da kuma kowa da surarsa wani yana karanta wuli bati ruwan fi adin al'arzi wani yana karanta eh, yana karanta ilal tara dina hutu na nasiban min alkitabi wani yana karanta nun wal qalami wa ma wani yana karanta arrahman allama alquran amma duk da haka in wani ya kuskure zai tuna masa zai san ya yi kuskure to me yasa malam bai san wannan hanyar duk da tana da kyau ba laifi ba ne a wajen babun koyarwa to amma yufawwit ta tadabbur yana sa mutum yayi rashin damar tadabburin abinda ake karantawa duk wannan kam tadabburi ba zai yi ba yawa ba wani multitasking ability da mutum yake da shi da zai yi tadabburin ayin duka a lokaci da mana kana jin ayoyin da ake karanta cewa abin nan sarabi lu'un min kafiranin watar shawo wujuhahum munar kana Allah ya kare mu kana jin kuma ana magana a akan wa utubihi gada ragadadan aljanna sannan can kuma kana karanta walwali da tu yurzi na aula da hunna haulai ne ana maganan shayarwa can ana karanta eh, idan ta dayantun dainin ila maganan bashi to za a yi kai ta tadabburin waɗannan ayoyin a lokaci da zai yi wahala to kuma ba a so kai rashin eh, wannan damar ya kasance ta kubuce ma malam ya ce amma idan jama'a ne da yawa kaga a lokacin suna karban sauti suna karban karatunsa da muryarsa a lokaci ɗaya wannan babu laifi wayan bari liman ƙuri alaihi alquran fa akhfa fihi alqari aw ghalib alla yu'annifa duk ɗalibi da yake karatu a wajen ka kai malami sawa'un danka ne ko ba danka ba kowaye dai wanda yake karatu a wajen ka. to ka siffanta da siffar karka kunyata shi karka muzanta shi din yayin wani kuskure saboda kowa zai iya yin kuskure wata kalmar da malami zai faɗa ma ɗalibi in yayi kuskure za ta iya sa ya ji cewa bai sha'awar karatun ba yanzu in za ka yi magana da wanda suka daina karatu kai ta jin ta bakinsu wani daga cikin dalilan da ya sa ya bar karatu wani abin da ya faru da shi ran da ya je makaranta tun daga ranar da wani abu ya faru sai ya ji kamar ba zai iya ba ko shi sai ya bari to kar ka zama sanadiyar wani ya daina zuwa shi yasa malam shi ma a gaba ya ce fa bil hari Allah ya huda ila masjid babu mamaki daga nan ba zai kara zuwa majalisin ba sai tun da akwai masu sha'ato eh, shi kenan kenan mun fahimta anan malam yana so ya nuna mana manhajin annabawa wajen gyara ma mutum kuskure mutum ya yi kuskure a karatu a addinance a mu'amalance to ka bi hanya mai kyau wajen masa gyara ya ce wa kaduru ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga maza Allah sallallahu ko kala allimu wa la tu'annifu fa innal muallim khairun minal mu'annif manzan ya ce an ruwaito manzala su sana yana cewa ku koyar wala tu'annibu kar ku zama masu kautasawa fa innal muallim mai koyarwa mai amfani da hanyoyin hikima wajen isar da karatu shine al-muallim khairun min al-muallif khairun min al-muallif yafi wanda yake amfani da kausa sallafin ko kuma hanyoyin da basu kamata ba a nan yanzu malam da ya ce mu'allim sai bai ambaci wata siffa ba kawai al-mu'allim kamar yanzu yadda ya zo a hadisin da ya faɗa al-mu'allim kawai aka faɗa ashe asali ba a kiran mutum mu'allim sai in ya siffanta da siffofi da ya kamata mun fahimta to malam ya kyauta da ya ce wa kadru ya duk wannan hadisin bai inganta ba amma kun ga a gaba sai ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi kai tsaye bai ce wa ruya ba mun fahimta a wannan da yake a cikin sa akwai eh, a cikin isnadin akwai umai wanda yake ba a karban idan tafarrada bi riwaya la tuqbalu riwayatu ba a karban sa to malam sai ce ruya to wannan hadisin bai inganta ba wannan na allimu wa la tu'annifu fa innal mu'allima khairu min al mu'allif amma kuma ma'anar hadisin ingantacciya ce saboda riwayar gaba ko hadisin gaba inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu uh, muyassirin uh, an wa lam uh, tub'athu mu'assirin abinda ake bukata da wajen daga wajen ku ya za a yi ku amfani da tausasan lafuzza ku isar da hasken ilimi da addini ga mutane ba wai kaushi da kausasawa. wannan hadisin yana da ƙarshen hadisin da balaraban kauye ya shigo cikin masallaci ya ja gefe kawai bukata ta kama su kawai sai gabar ya biya bukatarsa wanda malamai suna cewa a ƙarƙashin wannan hadisin akwai fa'idoji fiye da hamsin na ilimi da rayuwa daga cikin fa'idojin a babin gyara kuskure shine sau da yawa wanda zai amfani da kakkausan lafazi wajen gyara kuskure shi yana jin wannan abun ai a bayyane yake za a yi a ce baka sani ba shi yasa zai amfani da kakkausan lafazi to shi kuma babin sani wallahi akwai abin da zaka dauka wani ya sani sai ka bai sani ba yanzu dai karshen magana wanda zai shigo cikin masallaci ya ja gefe ya tsari? inda ya sani ba yadda za a yi sau da haka wani da zaka gan shi da wani abu ka shigo masallaci sai ka ga wani da can a wuyansa wani kawai zai ga ya kama can ya tsinka a kai nan ba masallaci ne ba a shigawa da sarka haka ke yi ne bai sani ba ku yi sallah da shi ku gama sai ka ja gefe ka wane layi ka burge ni da irin ibadar ka da kaza da kulawa da kaza kai masa wannan shimfiɗar ka masa ɗaurin minti kenan na nuna ƙauna to duk abin da ya biyo baya ko ba zai yi ba sai ya ji kunyarka haka ake shimfidar. in za ka ma mutum gyaran kuskure wallahi ina son ka da alkhairi kana burge ni ya ji cewa ba negative aspect na rayuwar shi kawai kake kallowa wani in kai mai gyara zai ga yanzu shi wannan mutumin dama kullun kallon uku ahu yake mun bai kallon alkhairi sai ya ji ba zai karba ba amma kai gina tubalin ganin alkhairinsa ai kana da kaza kana da kaza amma da za ka ɗan yi kaza ai da ya kyau ita ji ya karba ko matar ka ce in ka tashi mata gyara kada ka rubu buldozin kawai ka ruguza kullum ke kaza kaza a wancan kina kaza kaza Allah ya miki albarka in ma ka so kana so kai gyaran ba a lokacin ba sai an jima ta riga ta san ka kwantar da ita wajen yabo an jima kuma ka zo amma kaza da ake yi kaza kaza kaza duka waɗannan hanyoyi ne na abun nan a cikin wannan hadisi daga cikin fa'idoji manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace la tuzrimu fa'ida tibbiya kar ku yi ai an tahbisu anhu bawlahu kar ku yanke masa fitsaransa sai likitoci daga baya bayan sun yi latti da yawa sai suka gano cewa ashe fara yin fitsari a daina yana tsananin cutar da mutum kamar yadda rike shi ma yake cutarwa sau da haka a matakin farko ku bar shi ya fitsarin yanzu a daidai sanda fitsarin ya kama shi saboda ba zai iya kontrolin ba sannan in ya fara kar ku bari karku hana shi domin yanzu za ku cutar da shi wata cutar da za ta taɓa lafiyarsa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da komai ya zo da duk wani alkhairi sai dai in muna bi ne a ilmantan sai a bantaro nan a gano kaza a gano kaza amma shi dai ya riga ya isar da abinda Allah ya ce isar kuma cike yake duk abinda ya isar ɗin cike yake da duk wani alheri da kake bukata sai da ya kasance mutum bai sani ba babban sako a nan shi ne a disan da ka gane da kuskure to a matakin farko ka gode ma Allah da kai ka samu da kai ka samu yantuwa daga wannan kuskuren tsawon kuskure na ilimi ne na karatu ko na me ko na ɗabi'a ne sai kuma kai tunanin wace hanya za ka bi ka gyara masa sannan ka yi karatun ma shi ya yake kowa da yadda ake gyara masa kuskure yadda za ka gyara ma abokinka kuskure ba haka za ka gyara ma malaminka ba haka za ka gyara ma mahaifi ba ba haka za ka gyara mahaifiya ba haka kowa da yadda ake gyara masa kuskure mun fahimta to yin kudin goro kowa ya zama flat rate haka kowa za a masa kusure ne da hikima ake yi ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana yana daga cikin kurakuran da ake da su a wannan zamanin wanda dole ai bayani shine tabbas kurakurai suna yawa a cikin mutane to amma kuma duk kuskuren mai kuskure ba a yin kuskure kuma wajen gyara masa kuskure saboda haka saboda wannan sai ya sa kuma a buɗe wani babin sabo na kuskure duk kuskuren da kake ganin ana yi an irin sha zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ko fiye da shi kila ko makamancin shi dai to ka koma a rayuwarsa ka gaya aka mu'amalanci wannan kuskuren sai ka huta kuma dai ƙarshen magana shine kai in alaika illal bala isarwa ne to tunda bala din ne akan ka to kuma akwai hanyar da aka ce kai bala din ko an ce ka isar to wanda ya ce ka isar din to kuma ya bayyana hanyar da yake so ya isar fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha Allah ya san fir'auna ba zai imani ba amma da aka tashi tura Musa da fir'auna eh, Musa afwan da Harun aka ce ku zaɓi lafizza masu taushi daɗaɗa lafizza waɗanda fir'auna ba zai samu kafar da zai ce ai an kausa samu lafazi Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya sa mu zama jakadun alkhairi wajen isar da alkhairi ga cikin al'umma Allah ya ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya kara mana albarka a cikin rayuwarmu saboda yanayin lokaci za mu dasa nan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh